a fadar gwamnatin da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja shugaba muhammadu buhari ya yi alkawarin ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin naja delta ta fannin ci su da kuma bunƙasar tattalin arziki shugaba buhari da yana wannan jawabin ne da ba da tabbacin haka a daidai lokacin da yake rattaba hannu ga wata ƙudurin doka da ta kai ga kafa wata jami'a mai nazari a kan ilimin albarkatun man fetur da ke garin ifurum a jihar delta da ke yankin Naja Delta na Najeriya, yankin da suke daɗe suna bijirewa tare da ta da ƙayar baya a kan mallakar albarkacin mai a wannan ƙasar, ko kuma tilasta gwamnati ta ba su kaso mai yawan gaske domin gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Na hira da wani malamin jami'a kuma mai sharhi akan al'amuran ilimi a Najeriya wato Dr. Usman Muhammad domin in ji muhimmancin kafa wannan jami'ar a daidai wannan lokaci a yankin na naja Delta. masana da wasu wanda suke ganin al'amarin 'yan Niger Delta suna cewa wannan babu shakka ba zai kwanta musu da hankali ba ba zai ishe su ba ba mutane ne wa'inda za su kwantar da hankalinsu ba gobe ma za su kawo wani fitina su ce a yi masu don ne domin daga baya an gani sun yi da yawa misali akwai wani institute for petroleum studies wato wani irin cibiya ne na koyon karatu na mai da sarrafa mai wanda aka yi a can kuma aka yi a kaduna a hanyar rigacikun wannan institute din an gina shi sosai da kudade makudan kudade amma kuma yanzu an bar shi ya lalace sun ki su bari ya dawo na arewa shi yasa wasu suke tambaya to shi wannan makaranta da aka zo aka yi aka zubar da shi kaduna shi kuma a me yake wannan baka ganin cewa watakila wani mataki ne da nan gaba za a zo a inganta kuma a fara aiwatar da wannan cibiyar da ke birnin kaduna ba a ma wani maganan cewa za a waiwayo wannan wuri wurin nan an bar shi sai ciccire kayan ake barayi sai bandan wurin suke yi sai ciccire kayayyaki masu tsada wanda aka sa na biliyoyin kuɗi ake a kaduna kuma ma ba a ma maganan shi sam ko kaɗan Dr. Usman Muhammad kenan malamin jami'a kuma mai nazari akan sha'anin ilimi a tarayyar Najeriya. A waje ɗaya na tuntuɓi Farfesa Almusfa Usuju wani mai sharhi akan al'amura a Najeriya domin in ji ko kafa wannan jami'ar zai kawo ƙarshe ko ragewar ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin Naja Delta. Wannan abu ne da mutane da ke wannan yankin za su yaba ma wannan gwamnatin musamman in ka duba a baya ba tun yanzu ake maganan wannan jami'a ba ya daɗe ana maganan wannan jami'a ta Efron. Uh, wato ya rage wasu abubuwa wanda gwamnati ke kashe kuɗa don kuɗaɗe wajen fitar da mutane waje domin yin nazari ko koyin karatu a wannan fanni na na man fetur. To amma wasu na ganin cewa shagwabawar da aka yi wa al'ummar Niger Delta kamar ta yi yawan gaske an gina musu hukumomi guda hudu a yi musu tsari na ba su tallafi na musamman tun zamanin gwamnatin marigayi umar yar adwa ga shugaba buhari zai share da gwalin mai gurɓataccen mai a wannan yankin ga wannan jami'ar ga kaso mai yawa da suke samu daga asusun gwamnati akan kudaden shiga da najeriya ke samu wannan bai kuma hana suka ci gaba da bijirewa ba an wannan jami'ar kana ganin za ta burge su kuwa eh to in ka duba abubuwa da dama wannan gwamnatin baya ma ba ce ban ka duba ko da shi share gurbataccen man fetur din nan ai kamar hukunci ne na majalisar ɗinkin duniya wannan ake nema a kaddamar da shi wannan aka ki gaddamarwa a waccan gwamnati ta shuɗe wacce kuma gwamnati ce wanda mutumin da ya fito daga wannan yanki yake jagoranta amma ba su ba wannan gwamnatin ta Farfesa Almustapha Usuju kenan a tattauna da na da shi a Abuja. yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da kafa wannan jami'a zai yi a yunkurin da gwamnati ke yi na ci gaba da hannu ta da zaune tsaye a yankin na naja delta umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria.